بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hamda sahla bayan haka yan uwana al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna dauke da azumi na 23 a jerin azumukan watan azumin ramadana na shekarar 1437 kuma yau da rasu mu in Allah ya so zai fara daga ayatan wani nawa ne na wa izu kulna lil malaikati isjudu li adam a qulna ya adam inna hadha ai mun karanta wancan ba da sai dai mun ta okay to maimaita na أعوذ بالله من الشيطان الآية تريد قوم شاشدة to aya ta ɗari da goma sha shida a cikin suratu ɗaha na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا to Allah madaukakin sarki ya ce wa izu qulna lil mala'ika wato ka ambata musu ka ambaci lokacin da muka faɗa ga mala'iku muka ce usjudu ku yi sujada li adam ga adam gaba ɗaya ku faɗi ku yi wa annabi adam sujada fasajadu sai suka bi umarnin Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya suka faɗi suka yi sujada ga annabi adam illa iblisa sai iblis shi kaɗai a baya ki to nan akwai abubuwa kaman guda uku yaushe ne allah ta'ala ya faɗa wa mala'iku wannan magana kafin ya halicci annabi adam ko bayan ya halicci annabi adam da yaushe ne ya ce usjudu adam idan muka duba ayar suratu baqara wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min kafirin da wannan aya da makaranta yanzu za ga akwai ihtimali akwai yiwuwar ya zamana Allah ya faɗi wannan kafin ya halicci annabi Adam ko kuma ya faɗi wannan bayan ya riga ya gama halittar annabi Adam in ya faɗi wannan ne kafin ya halicci annabi adam to ya faɗa musu ku yi sujjada ga annabi adam idan na gama halittarsa ku jira in gama halittarsa sai ku yi sujjada gare shi idan kuma a magana ta biyu ne ba su yi Allah bai ba su wannan umarni ba sai bayan da ya gama halittar annabi adam sannan suka ainihin abin nan to amma kullum nakan ce mana idan Allah ta'ala ya kawo mana wani labari a cikin alkur'ani to mu ɗauko guraren da irin wannan labarin ya zo gaba ɗaya zai taimake mu mu fahimci yadda labarin yake shi alkur'ani shi yake fassara kansa da kansa kun gana Allah ta'ala ce wa izkunna lil mala'ika sujudu li adama bai gaya mana ba yaushe kafin ko bayan an halicci annabi adam amma muka duba cikin suratul hijri inda Allah ta'ala ya kawo wannan ayar yace wa iz wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawluhu sajidina kenan in mun fahimci wannan ayar yaushe ne Allah ya umarci mala'iku su yi sujada ga annabi adam bayan ya gama halittarsa kun ga wannan ayar ta nuna mana lokacin da Allah ya ba da wannan umarni wa idu kunna lil mala'ikati adam sai ya ce nan wa idu ƙala rabbuka lil mala'ikati ka ambaci lokacin da ubangijinka ya faɗa ga mala'iku me ya ce musu inni khaliqun basharan ni zan halicci wani mutum min salsalin daga ainihin wato dakin rairayi min hama'in masnun daga ainihin yumbu wanda yake wanda ya fara canjawa yumbu ko tabo fa idza sawaituhu idan na daidaita halittar wannan mutumin wa nafaqtu fi min ruhi na hura masa daga raina ma'ana na hura masa rai in na gama wannan fa husa sajidina ku faɗi ku yi masjida idan muka fahimci wannan yaushe ne Allah ya bada wannan umarnin bayan ya gama halittar annabi adam dan ya karfafa mana wannan fahimtar in muka koma cikin suratu sad inda Allah subhanahu wataala ya ambaci irin wannan kisa sai ya ce in qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tinin zan halicci mutum daga yumbu fa idza sawaituhu idan wato lokacin da na daidaita halittarsa wani faktu fihi na yi huri a cikinsa min ruhi daga raina faƙa'ulahu jidina ku faɗi ku yi kuna masu jira a gare shi wannan ma ya ƙara ƙarfafa mana mu fahimci lokacin da Allah ta'ala ya ba wa annabi Adamu wannan umarnin to da Allah ta'ala ce wa idh qulna lil malaikati sujudu li adama sai Allah ya ce fasajadu sai suka yi sujjadar kuwa da an tsaya iya nan abinda za mu fahimta gaba ɗayan mala'iku ba wanda ya rage dukkaninsu sun faɗi sun yi sujada ga annabi adam musamman idan muka karanta inda Allah ta'ala ke ce fasajadar mala'ikatu kulluhum ajma'una gaba ɗayansu sai suka faɗi suka yi sujjada to amma a nan amma a nan sai Allah ta'ala ya wata togaciya ya ce illa iblisa in ban banda ainihin wato sai shaidan shi kadai shi ne wanda bai yi sujjada nan ga annabi adam ba an gane ko fasajadu shi ma idan da an ban mu iya nan za musamman in muka ɗauko fasajirar mala'ikatu kulluhum ajma'una muka hada da wannan sai ya iya ba mu damar mu fahimci gaba ɗayan mala'iku sun yi wa Allah sujjada sai Allah ce illa iblis in banda iblis wani zai iya cewa iblis ma minal mala'ika jibril menene ne israfilu menene ba mala'ika ba ne mala'ika ne sunansa israfilu mala'ika azara abin israfilu mala'ika ne sunansa jibrilu to wannan ya ce maka mala'ika ne sunansa iblisu tunda an ce illa iblisa yanzu da an ce mana ba sajadu illa jibril ko illa israfil wal iyad billah za mu fahimci gaba ɗayan mala'iku sun yi sujada wanda bai yi sujada ba daga cikin mala'iku ne wa iblis tunda Allah haka ya ce illa iblisa aba sai iblis yaƙi. a nan ba a gaya mana me yaƙi ba an share mafa'ulin bihi din amma wani gudan Allah subhanahu ta'ala ya faɗi menene yaƙi? illa iblisa aba an yakuna min as-sajidina illa iblisa lam yakun min as-sajidina kun ga anan an gaya mana menene yaki nan sai aka ce mana aba yaki me yaki ba faɗa ba amma a wani gurin an gaya mana duk da siyakin na iya fassara mana abin da yaki amma ballo ballo dan kar abin mai ta kama kame Allah ya fassara mana da kansa mun fahimta ba ta al mala'ikatu kulluhum ajma'una eh, abin nan illa iblis aba an yakuna ma sajidina shedan ya ki yadda ya zama cikin ainihin wato masu masu yin masu yin sujada sannan me ya nuna mana shedan ba mala'ika bane Allah ne ya nuna mana haka a cikin wata aya ta alqur'ani wadda Allah yake bada irin wannan abin nan domin wannan idan aka ce illa iblisa a bayan ya kuna masajidina kamar yadda na faɗa ana iya ɗauka iblis mala'ika ne mai suna iblisu amma Allah ta'ala a wata aya sai ya ce mana kana illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbihi illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbihi me yasa ya yi fasikanci daga umarnin ubangijinsa me ya ma'ana fa fasaka ai fa kharaja fa aba an a awamir Allah ya kiyarda ya fita daga bin umarnin Allah ya fita daga gongon waɗanda suka bi umarnin Allah sune mala'ikun Allah fa fasaka an amr rabbihi me ya jawo wannan fasikanci likaunihi min aljinni wato akwai wani abu yan uwa da malaman usulul fiqi suke cewa maslakun nassi ko kuma maslakul ima'i wa tambihi wato suna amfani da wata fa fa fa da muka sani ta harshen larabci a duk lokacin da fa tunda ita fa tana da cin hurufut ta'lil ko kuma tana cikin alhurufut dalla ala ta'lil fa in ta zo so da yawa a cikin masalakul ta'lil a masalakul ima'i tana nuna illar da yasa aka yi wani abu idan aka ce saraka fa qudi ayaduhu saraka fa qudi ayaduhu me ya jawo aka yanke masa hannu sata idan aka ce saha fasajada fi salati saha fasajada sujuda sahwi me ya jawo ya sujudu sahwi saboda yayi sahun an gane ko as-sariqu was-sariqatu faqadu aydihuma wannan fadin ita ta jawo mu gane me yasa aka yanke masa hannu in ka karanta masalakul eh, abin da masalakul nasi ko masalakul imai wa tambihi a usulul fiqh zai gaya maka wannan as wa sariqatu sai Allah ya ce faqta'u aydiyahuma fadin nan abin da take nuna maka ita ce il tana nuna maka me ya jawo yanke hannu abin da ya abin da ya gabaci fa shi ya jawo ka yanke hannu menene ya gabaci fa sata Allah ta'ala ya ce a sariƙo wa Sariƙatu a yanke musu hannaye guda biyu da yana iya cewa a sariƙo wa sariƙatu iqta'u aydiyahuma a cire fadin to fadin akwai aikin da take yi an gane ko to nan sai Allah ta'ala ya ce mana kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih idan mun fahimci wannan ka'idar masalakun nasi. wannan fadin me take nuna mana me ya jawo shaidan ya fasikanci ya fita daga don umarnin ubangijinsa likaunihi min aljinn kun gane likaunihi min aljinn aba an yasjuda likaunihi min aljinn ha fasaqa an amri rabbi sai ya fita ma'anar fusuqu al-khuruj ya fita daga bin umarnin ubangijinsa li'annahu من الجن ليس من min al-mala'ika saboda labarin da Allah ta'ala ya bamu dangane da mala'ika ba wannan bane wannan shine bambanci tsakanin shaidan ko iblis da, mala'ika saboda su imtasalul amra gaba ɗaya sun bi umarnin da Allah yi wa atahu wa shi kuma ya saba an gane ko wannan ne dalilin da yasa ya karfafi malamai wanda suka ce tabbas shaidan iblis ba mala'ika bane daga cikin dalilinsu na cewa shaidan ba mala'ika bane wannan sabawar ya yi. saboda su mala'iku Allah ta'ala ya ba mu labarin su ko yace me la ya ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna a wata ayar yana cewa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi amaluna shi mala'ika a harkar sabo dan ƙauye ne bai iya ba bai san yadda ake yi ba kamar yadda iblis a harkar da'a dan ƙauye ne bai san yadda ake da'a ba a gane saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'aninsa mai girma cewa su in mala'ika ne wannan an ce mala'ika ne to mala'ika baya sabo in ji Allah la ya asuna Allah ma amarahu da Allah ta'ala ya ce usjudu li adam wannan umarni ne ko ba umarni ba to Allah ta'ala ce la ya sunan Allah ma amarahum da shaidan mala'ika ne zai saba ba zai saba ba wannan dalili na farko kenan wanda yake nuna mana wato ainihin shaidan ba mala'ika bane Allah ta'ala dalili na biyu Allah da kansa ya ce illa iblisa kana minar jinni kana min jinni fa fasaqa an amri rabbi kun ga mun samu dalilai guda biyu waɗanda suka nuna mana ainihin wato abin nan wato abin nan shedan ba mala'ika bane amma me yasa wannan umarnin ya shafe shi saboda tare da su yake shi tabi'i ne a gare su duk lokacin da aka bada umarni tare suke yi kamar abin da laraba suke cewa halif halif wanda ya zo ya kawance da wata kabila ta larabawa to in an ce kabilatu bane fulan hadda shi saboda me ya saje da su yutlaqu alaihi ismuha sai a ce ai ai ai ba ƙurashe ne sai a ce banu dan dan dan kabila banu makhzum ne dan kabila bani abd shams ne dan kabila bani adi ne duk kabilu ne laraba amma ta yi asalinsa ba dan wannan kabila bane amma ya shiga cikin su har ainihin wato abin nan to kasancewar iblis ba mala'ika ba tun asali dama ba mala'ika ba ko ku a daga baya Allah ta'ala ya mai da shi shaidan ya mai da shi aljani duka waɗannan suna cikin abubuwan da malamai suka ainihin wato abin nan amma abin da ya sa malamai tun da farko ba su yarda shaidan tun farko ma mala'ika ba ne saboda mala'iku ma'asumai ne ba za su taɓa aikata kafirci ba shi ko shaidan ba masu mai bane da haka ya aikata kafirci waɗansu malamai suka ce kai ku tsaya shaidan fa iblis da kuwa ji ba wani abu bane mala'ika ne mala'ika ne mai suna iblis mala'ika suka ce mala'ika ne mai suna iblis ah, saboda ayoyi da yawa dalilinsu ayoyi da yawa sun zo a cikin alkur'ani suna bayanin allah ya yi umarni mala'iku su yi sujada kuma a haɗa hadda shaidan a cikin wanda aka ba da umarnin su yi sujjada din to cire shi saboda istisna'i da aka yi da aka ce illa iblis suka ce illa iblis ai istisna'i ne istisna'i kuma kala biyu ne akwai istisna'i munqati'i akwai istisna'i muttasili istisna'i muttasili shine asali istisna'i munqati bako ne daga baya shigo an gane ko suka ce to tunda haka ne abin yake lalle shi iblis shi iblis mala'ika ne saboda nassi ya yawaita yana magana suka ce kuma idan ainihin aka samu nassi ya yawaita to ba wata hujja ga wanda ya saba musu akan cewa shi abin nan saboda haka aljinnu qabilatun min almalaika kun san mala'iku kabila kabila ne ko suka ce to shi iblis wato ainihin aljanu wata kabila ce daga cikin mala'iku suka kawo hujja daga cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba mushrikai sun sanya dangantaka ta jini tsakanin Allah da aljinna suwaye aljinna aljannu kuma anan abin da ake nufi da aljannu mala'iku ake nufi domin a cikin larabawa mushrikai akwai waɗanda aƙidarsu su mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata suka ce ‘ya'yan Allah ne mata shi ne Allah ta'ala ke ce wa ja'alu bainahu ai bainan layi wa bainar jinnati tsakaninsa da mala'iku sun sa nasaba dangantakar jini muna ganewa kun ga anan an kira mala'ika aljani kamar yadda aka kira mutum aljani wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum lokacin kuna ajinna kuna ainihin boye a cikin cikunan uwaye mata duk abin da ba a iya ganinsa me yasa ake cire aljanna aljanna saboda a lullufe take da bishiyoyi na musamman akwai bishiya da manzo Allah yake cewa in da ka yi tafiya ta mahayi ba ta mai tafiya a kafa ba ta shekara arba'in baka wuce inuwar wannan bishiyar ba gidan aljanna a lullube yake rana ma ba ta hudawa shi za ki ce mata aljanna abin da yake a lullube me yasa ake ce da aljanni aljanni saboda a ɓoye ba a ganin sa me yasa ake ce da mala'ika aljani saboda a boye ki ba a ganin sa me yasa ake ce da jinjiri aljani saboda ba a ganin sa ko likita bai sai ga jinjiri da idan sa kuru-kuru ba sai da wata na'ura ba haka bane to saboda haka suka ce to ai kun ga muna da nassi daga cikin alkur'ani mai girma wato ah, a kan cewa wato ainihin mala'ika dinnan aljani ne sannan suka ce kuma larabawa wanda alkur'anin nan ya zo da harshen su su ma suna kiran mala'iku aljannu har suka kawo wani waka wasu min jinnil mala'iki tis'atun qiyaman ladaihi ya'maluna bila ajri wasu khira min jinnil mala'iki daga aljannun mala'iku an hore masa guda tara suna tsaye a gabansa suna ta aiki ba tare da an biya su lada ba kowa ya ce ba a biyan lada Allah yana biyan mala'iku kuma ya biyan su yana biyan su ba wanda yake wa Allah aiki kyauta waɗannan dalilan suka kawo suka ce ainihin aljannu mala'iku ne imam al-qurtubi a tafsirinsa shi abin da ya ce ma inna kaunahu min al-mala'ika huwa qaulul jumhur mafiya yawan malamai mafiya yawan malaman tafsiri in ji malam ƙurdubi ya ce sun tafi akan cewa iblis mala'ika ne ya ambato irin su abdullahi dan masa'udu daga cikin manyan malamai din ya ambato irin su abdullahi dan abbas ya ambato ibnu jurai ya ambato ainihin ibnu ibnu musayyib ya ambato irin su katada da makamantansu ya ce kuma wannan shine zaɓin da abul hasan yayi kai shugaban ma masu tafsirin gaba daya a dabare ya ci abin da ya rinjayar kenan wannan ne yake nuna maka jumhur in an ce wannan ita ce maganar mafi yawan malamai ba dole bane ta zama ita ce gaskiya domin wannan maganar mafi yawan malamai din nan ta saba wa zahirin alkur'ani idan an dauke ta za a dinga ganin karo tsakanin ayoyin alkur'ani saboda Allah ya ce mana mala'iku ba sa sabo in ya ba su umarni ba sa sabawa la ya sunan laha ma amarahum to yanzu nan muka ji Allah ta'ala ya ce usjudu li adam fasajadu illa man illa iblis wannan sabawa ce ko ba sabawa ba to ya za mu hada tsakanin illa iblis a ba an kuna min sajidina lam yakun min sajidina ya za mu hada wannan da ma amarahum da kuma la yasuna Allah ma amarahum kun ga ba zai hadu ba da haka nan ko su malaman komai yawan su anan to anan nassi ya kada su qur'ani ya ainihin murkushe su dan haka anan su suka yi kuskure alqur'ani yana na akan daidai an gane ko a ah, waɗansu ma suka ce ba wai kawai yana cikin mala'iku ba yana cikin manya-manyan mala'iku min ashrafil mala'ika min huzan janna yana daga cikin masu tsaron gidan aljanna wa kana yudabbiru amra sama'i dunya suka ce aishe dan yana cikin ma masu jujjuya al'amarin duniya eh, sama saman farko wanda ke birshin duniya eh duk wannan yana daga cikin labaran isra'ilawa min al-isra'iliyat kamar yadda ainihin wato muka muka sani saboda haka wanda yake abin da yake nuna mana hujja ta zahiri shaidan ba mala'ika bane iblis ne amma kun ga yanzu muna muna karanta wani littafi da ake cewa alfiya ibn malik wannan suka karanta na wai sun san shi ko alfiya baiti nawa ne a cikin ta wanda ya karanta sunan sai ya dauka baiti dubu ne to ya dara dubu da kadan to su laraba in abu ya dan dala da kadan ko ya dan kasa da kaɗan ba a la'akari da wannan kadan din sai a faɗi asalin kawai sai a ce maka alfiya sai ka ɗauka baitin dubu ne to ya ɗan ɗara dubu da ƴan kaɗan an gane in ya kasa dubu da biyu ko ya haura dubu da biyu ko da uku sai a faɗi dubu ɗin kawai ba za a ce dubu da uku ba saboda haka ana la'akari da wato ainihin da yawa in yawan ya kai yawa yanzu misali a ce ga dubu ga ɗaya kaga ba ɗaya ta ta narke hmm. ɗaya ta narke a cikin a cikin dubu gaba ɗaya ba ina son ce mana wai ainihin abin nan me ake cewa majority kare da board ko hmm. a'a ba a nan ba majority da majority ne da ainihin sai mu goyi bayan maganar jamhuri ta yi to amma maganar da jamhuri suka tafi a kanta cewa mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa shaidan yana cikin mala'iku shi ma mala'ika ne ta ci karo da maganar Allah subhanahu ta'ala a zahiri da haka nan kafin mu fahimci wani abu na daban muna tare da maganar Allah subhanahu ta'ala. na'am illa iblisa aba na mana magana akan cewa ba a ce abin nan ba to amma wannan ayar ba ta gaya mana ba wani abu illa a abadin kawai a wani gudun sai mu karanta abawat takbara yaƙi me yasa yaƙi girman kai me ya jawo ya girman kai ya ce ana khairun minhu ƙala ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin khalaqatahu min narin wa khalaqatahu min tin kun ga wannan ma yana daga cikin dalilin da za ka yadda shaidan ba mala'ika ba ne saboda Allah ta'ala ya ce manzo Allah ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu min mawusi falaku. mu uku da mai Allah ya yi mala'iku da haske da mai Allah ya aljanu da wuta da mai Allah ya mutane da yimbu kowane Allah ya gaya mana asalin abin da ya shi da shi kaga da wanda aka halitta daga haske kuma kaka tabbaye na hasken na me hasken Allah hasken manzon Allah hasken rana hasken wata wani haske Allahu alam manzon Allah bai gaya mana ba Allah bai gaya mana hasken da aka yi wa mala'iku daga gare shi ba amma hasken mana daga haske aka yi su matsaya iyalan an gane ko saboda haka Allah ta'ala da ya ce mana abawar takbara ya faɗa mana me ya jawo shaidan ya girman kai yake ganin ya fi ƙarfin ya sujada ga annabi adam ya ce khalaqtahu min narin min narin wa khalaqtahu min tin wannan shine lam a li asjida a wani gurin yace lam akun li qala lam a li asjida li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun ta ya zan yi sujjada ga wanda ka halitta daga yumbu yumbun ma wanda ya fara yani tabo kun san tabon ka ɗebo shi tabo na asalin baki kiran din nan eh zaka je na wani wari ko to shedan sai ya ce dan me ya za in wannan sujjada kun ga anan kiyasan shedan kiyasi ne mara amfani eh misal qiyas iblis nafsahu misal ko misal qiyas iblis nafsahu ala unsuri she da kansa ko ya kiyasi da asalinsa allazi huwa an-nas ya kiyasta adamu da asalinsa allazi huwa din abinda yake so ya gaya mana shi shedan anan annaru khairun min ad-dini annaru khairun min turabi wannan kuma wala yanbaghi an yi umara bi sujudi liman huwa khairun minhu bai kamata a umarci wanda yafi yayi ma wanda yafi wato wanda yafi yayi ma wanda yafi sujjada ba ma'ujudi to matsalar da shedan ya samu ya ɗauke hankalinsa daga nassin da yake a gabansa yanzu wannan fa ba magana ake wa yafi ba magana ake ta ga umarnin Allah a gabansa menene umarnin usjudu idan Allah ya baka umarni ina ruwanka da kace ni na fi ko ni aka fi ko kuma wa ya fi ai umarnin kawai zaka bi ba ruwanka muddin aka ce ga nasi ya zo a cikin wato ainihin usulul usulul abin nan usulul abin nan fiqh suna cewa wannan fasadul i'tibar wato itibarinsa fasid kun gani ko wal khulfu lin nafsi aw ijma'in da a fasad fasadul itibarin kullu man wa'a wannan shine aini abin da suke faɗa wato aini a cikin abin da su fa kullu man radda nusus al-wahyi bil aqiyati falsafati to duk mutumin da ya ga nafsi a gaban sa nafsi ya ce ayi kaza a bar kaza ko kamar misali a ce kullu bid'atin dalala kamar a ce kullu bid'atin dalala sai ka ce a'a akwai dalala da ba bid'a ba akwai kai dalala akwai bid'a da ba dalala ce hujjar ita ce ma ra'awul muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan bid'a suka ai aka fasara ta akwai mai kyau akwai mara kyau to mara kyau ita ce balala mai kyau ita ce hidaya shi kuma abin da annabi ya ce kullu bid'a balala duk bid'a bata ce karka yadda ka da ko kwaya ɗaya. in ka ce wannan bid'a ce amma mai kyau to ba yanda za a ta hada wannan sufofin guda biyu bid'a ko mai kyau sai ne ta zama mai kyau amma ba bid'a ba ko bid'a amma ba mai kyau ba amma ta hada wannan sababin guda biyu ba zai yiwu ba mu muna da nassi a gaban mu kullu bid'atin dalala abinda kake faɗa fahimta kace ba nassi bane fahimta ce to ba za mu aje nassi da annabi ya faɗa ba mu ɗauko fahimtar ka Allah ya sa mu gane an gane saboda haka idan muka duba za mu ga akwai abubuwa guda hudu wannan na farko shine wato nassi da shedan ya sabawa yi kiyasi shi daga wuta aka yi shi wannan daga yumbu a ganin sa wuta ta fi yumbu asali ta fi yumbu alkhairi abu na biyu ba za mu iya sallama wa shedan ba cewa wuta ta fi yumbu alkhairi saboda menene alkhairi abin da ya amfani bawa bai cutar da shi ba saboda wuta tana da rashin nauyi tana da ainihin eh, fantsama kuma tana da barna da yawa an gane ko ah, shi kuma yambo yana da nauyi yana tsaye a guri daya yana yin gyara sai ainihin ka zo ka sa wa yambo ko ka sa wa ƙasa ƙwaya ɗaya ta gero ko ƙwaya ɗaya yanzu ka duba buga. rake wannan da ake shukawa rake kwaya ɗaya za ka zo ka shuka haka amma a tsalla in ya tashi fitowa wannan kwaya ɗayan tsalla ya zama guda goma gudan da ka sa ɗayan na tsalla guda goma za ka datsa idan ka ɗauki gero ka binne kwaya biyu ko uku sai ya fitar da zangarniya kwaya nawa ake tsarin a samu a jiki Allah kaɗai san iyaka kuma kwaya biyu kasa ko uku to ɗauki wannan geran ko wannan ko wannan ka saka shi a wuta magani in zai zama goma ɗayan ma da kasa ba za ka same shi ba ko za same shi shi ma sai dai wuta ta shi ba dai kai ka sha ba an gane ko idan ka sami dan kwallon dabino kwallon dabino kwaya daya kwallo daya ka sa shi ka binne a ƙasa in ya fito ya itaciya in ya dabino yaya nawa zai baka kuma shekara nawa zai yana baka yaya Allah ka da ya sani to dauko dauko bishiyar da binin gaba ɗaya da yayan ka sa a wuta ka ga yadda aiki zai cika daga nan na ta kuma baka yaya ba ta ƙara baka yaya daga nan to yanzu da Allah a iya nan da wuta da ƙasa wanne ya mana amfani ƙasa ta fi yanzu muna gina gidajenmu ga masallacin nan an yi shi akan ƙasa zai yi mishi akan wuta da Allah ka ga masallaci akan wuta za ka zo kai sallah gurin ni da ba zan duba an gane ko sannan abu na uku da za mu sallama sallamawa irin ta jayayya cewa wuta ta fi ƙasa alkhairi to baya yiwa mu ɗauka wannan ƙiyasin ƙa'ida ne asali ya fi reshe alkhairi ba lalle ba ne zama haka ba lalle bane wani mawaki yana cewa la'in fakarta la'in fakarta ko in iftakharta bi aba'in zawi sharafin faqad sadaqata walakin bi sama waladu idan kana ainihin wato alfahari kai dan wane ne kana wani tattakawa abin nan in an magana ka ce kai dan wani babban mai mulki ne ko sarki ko gwamna ko shugaban kasa ko kai dan wani babban mai kudi ne dan wane ko dan wane ko dan wane shi to wannan abin da kai gaskiya ne ka ka ce kai dan wane ne ka faɗi gaskiya ba kai ƙarya ba in dan sarki ne ya ce ni dan sarki ne ƙarya yayi bai ƙarya ba dan gwamna ya ce ni dan gwamna ne ya faɗi ƙarya ya faɗi gaskiya Hakanan. idan dan babban mai kuɗi ya ce ni dan wane ne mai kuɗi bai ƙarya ba sai dai sai ya ce amma kuma bi isa ma waladu tar da abin da wa'annan mutanen suka haifa ai kamata innal fata man yaqulu ha anaza za wanda zai ce ni ni ne wana ba dan wane ba wannan shine da yawa akwai wanda ka sani baka san ma iyayensu ba a dalilinsu ne ma ka san iyayensu yanzu kamar misali marigayi Sheikh Jafar Mahmudu Adam kamar Malam Muhammad Kabiru Gombe duk waɗannan ta hanyar ta ma ka san magabatansu ba ba bane saboda haka wannan shine abin da ake so ka zama abin nan karkarkar tunkawo da ainihin abin nan to wannan da ya takaice shine dan farkarwa da nake son mu sai Allah ta'ala ce فقلنا هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فقلنا الله تعالى تسامك يا آدم irin kiran da Allah bai wa manzo sallallahu alaihi wasallam baya cewa ya Muhammad inda ya ce ya sai da ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi an gane ko amma ya muhammad a ƙur'ani babu ya adam muka ce ya adam inna haza wannan da ka gani wannan shaidan din nan wanda ya ƙi maka sujada aduwwun laka maƙiyanka ne ba kai kaɗai ba wali zaujika kuma maƙiyan matarka ne hawa'u fala kuma min jannati. kada kai sakaci har ya kai ga ya yaudare ka ya fitar da ku gidan aljanna fata shi kai sai ka je duniya ka sha wahala in an je duniya kai za ka sha wahala a ka'ida namiji shi ke fita yayo dako ya yi noma ya yi aikin gwamnati ya yi kasuwanci ya yi direba ya san yadda zai yi ya yi itace ya sayar ya yi ciyawa ya sayar don ya kawo wa 'ya'yansa abinci ba haka ba ne kenan yanzu an sauko duniya da hawa'u da adamu adamu ya tafi gona adamu ya tafi sassabe adamu ya tafi kaza wa yake shan wuya annabi adam namiji ne yake shan wuya dan shi ne allah ya ɗorawa ya tafi nema an gane ko sai allah kuma ya ambata mana waɗansu abubuwa guda hudu wanda su ne ginshiken rayuwa duk wanda Allah ya bashi wato kwanciyar hankali game da waɗannan abubuwa to shi lafiya lafiya ga suna Allah ta'ala zai gaya mana inna laka inna laka alla taju'a wa la tahra mhm. wa annaka la tadma'u fiha wa la tarha Allah ta'ala ce inna laka idan ka idan baka bari shaidan ya fitar da kai daga gidan aljanna ba in dai kana cikin gidan aljanna to Allah ta'ala ya ce ga garanti zamu baka inna laka lalle ya tabbata a gare ka Allah ta ju'a fiha har abada har abadan abada ba za ka ji yunwa ba a gidan aljanna wannan shine ginshiki na farko na rayuwa Allah ya ɗauke maka yunwa ya zamana a gidanka babu yunwa 'ya'yanka babu yunwa kai babu yunwa iyalinka babu yunwa an sami sauƙin al'amuran rayuwa na ɗaya wala ta'ara ko ba za ka tsiraici ba ƙura ba zai same ka ba kai ba za ka tsiraici ba kai 'ya'yanka ba za su yi ba iyalinka ma'ana kuna da wadatacciyar sutura sai dai ka sa wannan ka tuba wannan in dai ka hakura baka bari shaidan ya yaudare ka ba ya raba ka da gidan aljanna nawa kenan biyu wa annaka la tazma'u fiha kuma mun maka alkawari mun baka garanti in dai kana gidan aljanna har abada ba za ka ji kishirwa ba ba matsalar ruwa ba wai ruwan famfo ba ba ruwan burtsatse ba ruwan gidan aljanna za ka rika sha da Allah da ruwan burtsatse ne gidan aljanna ne bi ba a ɗigo min ma'in ghairu asi, to ruwa baka da matsalar ruwa ba magana a ce famfo ya dauke ba maganar ainihin wato ka kira mai ruwa ya kawo maka jarkokin ma da abu buɗe bai rufe ba ka zo garin juyawa ma ka ga wani kwaro a ciki duk wannan a ba kai ba maganar neman ruwa har abada ba za ka ji kishirwa ba nawa kenan wala ta zaha kuma Allah ba zai bari rana ta da kanka ba ma'ana kana da gidan da za ka kwanta a ciki to Allah ya hore maka gida na gani na fada Allah ya hore maka abinci baka da matsalar abinci baka da matsalar sutura baka da matsalar abin sha shika-shikan rayuwa sun haɗu ko ba su ba duk abin da ba wannan ba ɗazu ne mukammilat ne Allah ya hore maka ga gida ma keke wadatacce kai da iyalinka kuna ciki ba gidan haya ba an gane ko ga abinci kana da shi ga sutura sai dai ka sa wannan baka da matsalar sutura ko ga 'ya'yanka ko ga kanka ko da matanka duk abin da ba wannan ba a ce ko kana da mota ko kana da waye ko kana da waye duk wannan ƙarin gudu ne wanda za su ke cewa tube ƙarin gudu a gane amma idan allah ya hore maka waɗannan abubuwa aƙalla ya ɗauke maka gajiya kuma ma malamai ta suka ce ai walata haɗin nan da aka ce rana ba ya ta ringa dukanka ba wanda ke tafiya a ƙasa rana za ta rike shi ko ba za ta rike shi ba suka ce alama ce cewa kana da mota kun bayyanta domin in kana cikin motar ka rana za ta rike ka balle kuma a ce motar irin ta zamanin nan ce akwai dan AC haka ba irin Toyota nan ba ga ta jan kun gane ko to waɗannan abubuwan ka koshi ka sha ruwa ka samu abin nan saboda ka waɗannan abubuwa malamai suka ce su ne rukunan rayuwa wanda duk Allah ya tsare mu wannan wanda duk Allah yanzu misali kaga ana cewa akwai ƙasa kamar irin Saudiya ka zagaye ta kaf ba za ka samu talakkan abinci ba ko mutum daya ba za ka samu talakkan riga ba ko mutum daya su a can ma'ana talaka wanda baya da gida ko wanda baya da mota amma wanda baya da abin da zai ci zai wahala ka samu shi sai dai in mai girman kai ne idan an ce zo ya karba ba zai zo ba tunda akwai bayan Allah manyan manyan masu kuɗi sai ka samu su to wanda tireloli ne za su ga sai kwana su fito an cika shi da kayan abinci kusan kowace unguwa abinda ake roƙo ake yi da Allah a rika zuwa a rika karban abin da ake bukata har nama za ka ga an baka raguna an ɗebo ta a firij an baka ka je ta ci lokacin muna can na san da yake mu yan tafaddal ne sai ka je da iyalan mu ba ma san abinci sai mu je kawai mu je mu kakkarbo sai mu zo mu aje a gida sai dai ka sai wani abu ne na sha'awa amma dai abin da zaka ci irin su shinkafa irin su taliya irin su marin gwangwani irin su kaji irin su raguna irin su waye akwai akwai gurare akwai malaman nan da kuke gani suna wa'azi sai ka samu malami ɗaya yana da gidan biredi talatin wanda ake da inji baya sai da ko kwaya ɗaya tattare titi za a yi da safe ana maka magiya don Allah zo ka karba eh? da Allah zo ka karba kuma yanzu ka je da azumin nan ka gani ka je yanzu da azumi ko kuma ka je ranar litinin ko ranar alhamis ka ga mutane sun fita kamar sun tafi farauta daga masallaci wannan ya fito ya tare wannan kofar wannan ya ɗebi yara haya an ɗebi samari ku je don allah ku roƙo mana wanda za su zo su sha ruwa akan tabarmanmu kaga ana maka magiya bismillah ya shekh tafaddal tafaddal to yanzu wallahi azimu na taba gani da ido na na taba ganin gwamna ya je ya zauna shi ma ya ya shiga tafaddar yace to banda shirmanka a zuciyata na ce kai ma za ka iya yin wannan me yasa ba za ka zo kai ma kai ma a ce ga ka ba akwai wanda in azumin ramadan ya zo kullum ta Allah zai ware miliyan ɗaya na sha ruwa ne miliyan ɗaya ba ta naira ba miliyan ɗaya na riyal zo wajen miliyan ɗari kenan in ka zo sufurarsa zo ga kaji ka ci ga shayi ka sha ga ainihin kawa waɗannan abubuwan za su nuna maka yadda suke da wayewa wajen yadda za su gina lahirarsu da abin da Allah ya ba su Allah ya samu dace inna laka Allah ta ju'a fiha wa la ara, wa annaka la tazma fiha wa la tadha sai Allah ya ce فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من فرق الجنة آدم ربه فغوى Allah ta'ala ya ce fa wasa ilaihi shaitan, sai ya zo ya masa waswasi menene ma'anar waswasa alwaswasu waswasu as-sautul khafi lakinnahu masmu'un murya da aka yi magana a amma dai an ji ana kiran hamsu sa'id irin san mutum ya fita farauta to baya son ya yi magana da karfi dan kada abin da yake so ya farauta din ya ji to irin wannan muryar mafarauci din ana ce mata al'abin nan waswa an gane ko ko kuma sautul huli dan karan da abin adon mata yake yi a jikin wuyansu ko a jikin hannunsu shi ma ana ce masa waswas in an ce wiswasu an yi wa waudin kisira shi kuma ya zama mazari in an masa fataha ya zama sunan murya ɗin an gane ko kuma ɗaya ne daga cikin sunayen shaidan wasuwa suna ne daga cikin sunayen shaidan Allah ta'ala yana cewa kula eh? ah, rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril min sharril waswas wane ne alwaswas shaidan alkhannas wanda yake ya fita an gane ko ya dan fizge ka kana sallah ya dauki hankalinka ya mai da kai cikin tunanin kasuwarka ko cikin tunanin siyasarka ko cikin tunanin iyalinka ko cikin tunanin harkar wata harka wadda ba cikin sallah kake ba Allah ya ce ba wasu wata ilahi shaytan to amma a nan yan uwa shaidan da Allah ya tsine masa albarka bayan ya ki suje daga annabi Adam sai ya kore shi zuwa duniya yace ukhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'anati ila yawmiddin fita daga gidan aljanna an jefe ka ma'ana an nesanta ka daga rahmar Allah daga yau tsinewa ta kuma ta tabbata akan ka har ranar alkiyama to idan Allah ya gaya wa shaidan wannan ya kore shi da gidan aljanna yaya aka yi kuma har ya samu ya shigo ya wa annabi adamu wasu wasi har ya sa shi ya ci bishiya yaya aka yi haka malamai suka ce a ayyun wasu wasi ba dole bane sai ya shiga gidan aljanna yanzu idan aka samu misali wata mace magulmaciya makwauciyarka Allah ya kiyaye daga gidanta ba za ta iya abin nan kitsawa mata ka tsiya ba daga gidanta ta katanga ba ta haura ba zai yi ko ba zai yi ba zai iya yiwa kuma ba wannan ba duk da cewa Allah ya kori shedan ya fita idan Allah ya ga dama ya jarrabi annabi Adam bayan ya bashi umarni ya ce ka ci komai da ka gani a gidan aljanna banda wannan bishiyar idan Allah ta'ala ya ga dama yana son ya jarraba annabi Adam zai iya shigo da shaidan saboda wannan dalilin ko ba zai iya ba zai iya ai shine bambancin ka da aishe zama bayan Allah manya irin annabawa da waɗanda suke na kurkusa-kurkusa da su idan aka duba sharafin nihaya kyakkyawan ƙarshe to sai a ce sun fi ma mala'ikun daraja bayan allah na gari salihai waɗanda su shaidan ɗin yana iya zuwa yaudare su ga matan banza suna yawo a gabansu ga riba mai romo tana girmawa gabansu ga ta ranar hudun duniya yana abin nan amma suka ce duk wa'annan baku isa ba Allah za mu bi wanda ya yi wannan bayan ku an sa mata na'ura wanda za ta kwadaita masa ya zina ko ya so kuɗi idan sai ya rufe ya samu iso duniya amma ya daure ya bi Allah ka haɗa shi da mala'ika wanda shi dama babu na'urar sha'awar a jikinsa to shi yasa aka ce su mala'iku in an kalli sharaful bidaya sharaful bidaya to sun fi dan adam banda banda banda annaba dama in ana magana in ana da rufin da uwa ke in ana magana ana cewa an fi dan adam to ba a hadawa hadda annabawa ba amna nufin hadda annabawa ba amma sauran yan adam ire-iren mu in an dubi sharaful bidaya to mala'iku sun fi mu mala'iku sun fi mu amma in an dubi sharafin nihaya in muka kai gaci lafiya muka ci gaba da bin Allah muka kaura cewa duk wani sabo na Allah bayan ku akwai na'urar da za ta sa mu mai sha'awar mai saban amma muka ki muka bijire mata muka kangare mata muka bi Allah har muka je muka shiga aljanna mu da mala'iku wa zai wani hidima eh su ne za su mana hidima a gidan aljanna da wanda yake hidima da wanda ake wa hidima waye babba wanda ake yi wa hidima idan an samu sharafin nihaya kenan an samu kyakkyawan ƙarshe an gane to amma waɗannan abubuwa guda biyu su ne malamai suka ambata ko dai bayan da Allah ya kori shaidan kuma ya bashi ya shigo dan wata manufa ta ubangiji yana son ya jarraba annabi adam don ya bashi wani darasi tunda an ce inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa ta yaya zai iya fitar da annabi adamu daga gidan aljanna in bai shigo gidan aljannan ba in ba zai iya samun dama ya magana da annabi adam ba maganar da annabi adam zai ji ta yaya zai iya fitar da shi tambaya nake ba zai yiwu ba kaga tun da farko Allah ya ce karka bari ya fitar da kai ashe zai yiwu ya fitar da shi sai ya faɗi magana da ya je sannan ainihin ne zai iya ainihin wato fitar da shi fa wasu wata ilaihi shaitan sai shaitan ya zo ya yi masa wasi, ma'ana ya masa rada me ya rada masa ala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wannan ba shine wasi. kun ga wasu wasi ba abu ne kawai da baya da murya ba tunda Allah ya fassara mana wasu wasan shaidanin nan waswasa ilaihi shaytan menene waswasin da ya masa qala yace a cikin waswasin ba kenan ya adamu ya kai adam hal adulluka zaka yi nuna maka ko in yi maka nuni ala shajaratul khuldi akan wata bishiya ta dawwama maganin dawwama a duniya bishiyar da in ka ci har abada ba za ka mutu ba ba dawwama kawai ba wa mulkin la yabla kuma in ka ci wannan bishiyar Allah zai baka mulkin da bai yankewa ka san na adam da san mulki ka san na adam da bai san bai san mutuwa ta wannan ta wannan bangaren shedan ya kullu wa annabi adam to annabi adam da farko bai yadda ba wa qasamahuma sai ya rantse masa da Allah inni lakum malaminan nasihina ni me yin nasiha ne a gare ku so nake ka samu mulki mai dawama so nake ka sami ainihin dawama ka mutu eh fa waswasa lahum shaytan kun ga a wata ayar wannan ayar an nuna shaytan kawai abin nan annabi adam kawai aka yi waswasi a wata ayar ta Allah nuna mana annabi adam da hawawu shaytan yayi waswasi fa waswasa lahum shaytan har inda ya ce wa qasamahuma inni lakuma lamina nasina fadallahuma bi ghurur ya ja hankalin su zero ta hanyar rudi yau da resu kuma ya rantsa masa da Allah cewa nasiha yake musu to ka san shi mumini duk lokacin da kai masa rantsuwa kenan ka gama da shi sai ka ainihin wato dandanan da ka ambaci Allah to jikin zai san dan shi a tunaninsa ba zai yi wa ambaci Allah har a rantsa da Allah kuma ƙarya ake ba mumini haka yake eh Allah ya sa mu dace eh wani mawaki eh, yana yana yana yin wata waka a ciki yana nuna ainihin wato mumini shi ana iya yaudararsa ta hanyar ai masa rantsuwar ƙarya Eh, amma dai Allah kiyaye mu eh ga da Allah dai a rika a rika ka yanzu an maka rantsuwa ma yi bincike kun ga da can mutane sai zo mutum wallahi na taba samu wata rana wani bawan Allah ya zo gidana sai ya ce da ni bai da lafiya kuma abin ya shafi mazakutarsa ne yana kokarin yin nuna ci a gani ban su sai ce yanzu aiki za a yi masa a asibiti abin da yake nema ciko don a je a yi masa aiki domin abin nasa zuba yake yayi ruwa yana zuba a ƙarshe dai waɗanda na bari a ƙofar gida kafin in fito ya nuna musu yadda ainihin gabansa yake suka ce wallahi mana wannan ba Allah yana bukata taimako gaba ɗaya gabansa ya ruɗe ya ruɗe gaba ɗaya sai wari yake to wani bawan Allah ashe yana hangen mu shi ya san mutumin yana ta saurin ya zo ya same mu kafin ya zo har mun bashi kudin ya tafi sai ce malam na ga wannan bawan Allah kamar yi nan wajenka ce ita ai farawo ne ka bashi ka bashi kudin ce ya bashi wala sai hawo babatan sai bi shi sai ne ta kumo shi ya zo ya kawo shi gaba na ya kawo shi gaban wa'annan mutane da suka dauki da suka karfafe ni in bashi kudi na dauki kuɗin da yake bukata na bashi har da ƙari sai kawai ya murɗe shi sai ya kama shi sai ya kwance wanda sai ya sabule she zuwa ya samu ni wani wani nama albabbe ya rataya wa azzakar wallahi malam lafiyar sa kalau ba a to irin wannan kaga ya sa yanzu duk wanda zai ya ce da kai wallahi tafiya yake wanda za ka zo ya zo gaya maka cewa tafiya yake so ya yi wallahi zai je sakwato kudin sa ya yanke yake roƙa a taimaka masa to in kana son kure ce na to mu je tasha an biya maka mota a kai ka sakwato ba zai yadda ba bacewa zai ko kun tafi tare da sanyi da ya bace maka to yan uwa mu zama masu hankali mu zama a fadake kada mu bari kawai wani mutane zo suna mana yaudara suna ainihin ƙarya suna ce da sunan ba su da lafiya kuma amma lafiya su galau Allah ya sa mu gane abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kula Allah ta'ala ya fi mana shi gina kai ku ga kuɗin malayu ko ba za ba. zai ba za mu ba shi ta kun na bayarwa ne yawwa nawa ne ni da ganawa tuna ganawa ne 2,365 gane yau 1,000 to abin da muka faɗi da eh, yan wa Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah subhanahu Allah ya gafarta mana zanuban Allah ya karɓi ibadanmu, Allah ya karɓi azuminmu, Allah ya karɓi tubanmu. Allah kuma ya ba wa kasar mu zaman lafiya wannan jiha ta mu ta Kano Allah ya zauna da ita lafiya waɗanda Allah ya ɗora wa nauyin jagorancin ta da jagorancin wannan jiha Allah ya musu albarka Allah ya musu jagoranci Allah ubangiji ya kare su daga abin da zai jawo musu nadamar ranar alkiyama subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in la Thank